wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah kamar yadda muka taro a wannan wato dandazon jama'a da muka haɗu domin sanayyar juna da kuma wato a tattaunawa da yin shawarwari saboda wannan 'yan uwantaka da ta haɗa mu a mu na jikokin alhaji wato abubakar galaudu sahabi augi muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya cikin yardarsa da amincewarsa da ya ba mu damar wannan haduwa to kamar yadda kuka sani dama irin wannan haduwa idan an yi ta haduwa ce da ake ƙoƙarin tattaunawa akan yi ma juna nasiha akan sanin muhimmancin zumunta to bisa ga wannan ita dai zumunta kowa ya san muhimmancinta kuma ya san Allah subhanahu wa ta'ala cikin ganin damarsa ne ya haɗa mu a irin wannan haɗuwa ta mu idan ku babu wata manuwa Allah ba zai haɗa mu da wannan haɗuwar ba to saboda haka akwai ja da baya kwarai da gaske da ake samu yanzu game da abin da shahi harakar zumunta da haka a takaicen takaitawa ina son idan tunatar da mu game da falalar ita kanta zumunta din domin sanin falalarta zai taimaka mana kwarai da gaske wajen ƙara ƙarfafa junanmu a kan muhimmancin ita zumunta ita dai zumunta matsayinta duka mun san wajibi ne wajibi ne kowanne ya sadar da zumuntarsa da ɗan uwansa kuma mun san haɗarin yanke zumunta haramun ne to duk abin da an ga ce wajibi ne ya kamata ka bashi muhimmanci kuma ya kamata ka bashi kulawarka a matsayinka na musulmi don haka ita zumunta tana cike da falaloli na daga cikin falalarta na farko a ziyarta firriski wato sadar da zumunta yana ƙara haɓaka arzikin mutum idan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ka kana sadar da zumunta to Allah subhanahu wa ta'ala na ƙara haɓaka arzikinka arziki na ilimi arziki na 'ya'ya arziki na kasuwanci arziki na karatu duk wani nau'in abin arziki idan Allah ya sa 'yan uwanka kana biya su kana tattaunawa da su kana zumunci da su to wannan yana daga cikin falalarsa sannan akwai albarka ta fil umri ana samun albarka a cikin rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce duk wanda wato yake kulawa da zumunta duk wanda ke son ya samu ƙari a cikin arziki ne ya samu ya albarka cikin rayuwarsa sai ce to falyasil rahimahu ya sadar da zumuntarsa saboda haka kun ji wannan ba ƙaramin muhimmanci ba ne sannan na uku akwai istijabatu du'a akwai wato amsa addu'a idan mutum yana sadar da zumunta yana roƙon Allah subhanahu wata'ala abubuwa to Allah subhanahu wata'ala na bashi wannan abin sanadiyar abin da ya shahi sadar da zumunta sadar da zumunta wata hanya ce daga cikin hanyoyi da suke sa Allah subhanahu wata'ala ya amsa addu'arka abu na hudu akwai tafrijul kurubi wal humum yaya bakin ciki da damuwa yanzu dukkaninmu nan kamin kowane mai koma gida tun yanzu nan dukkaninmu muna jin wani nishadi da horin ciki dan uwanka shekara nawa baka san shi ba yau ga mutane jikoki duk an haɗu yanne da ƙanne duka an taru wuri ɗaya kowannen mu Allah kaɗai ya san iri da yake jin daɗi an haɗu wuri guda to saboda haka wannan yana daga cikin amfanin sadar da zumunta sannan na biyar sadar da zumunta wato Allah yana gaggauta ba mai sadar da zumunta lada tun nan duniya ba abu ne da ake jinkirta ba a'a idan kana sadar da zumunta tun nan duniya Allah subhanahu ta'ala yana gaggauta baka lada sannan na shidda wato sadar da zumunta dalili ne daga cikin dalilan samun gafar zunubai wani ya ta wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya manzan Allah zunubai sun yi mini yawa na yi aiki na saban Allah ya zan yi Allah shi yahe mini annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce masa mahaifiyarka tana da rai ya ce a'a mahaifiyata ta rasu ya ce to ka je inda ƙaunan mahaifiyarka koyan mahaifiyarka ka sadar da zumunta da ita Allah zai kankare maka waɗannan zunubban kun ga wannan ba karamin alheri ba ne sannan na bakwai taisirul hisab sadar da zumunta na cikin abubuwan da ke sa Allah ya sauka maka hisabi kun ga dukkanin mu abin da muke fata idan mun mutu mun je wajen Allah ya sauka mana hisabi ya Allah ka mana saukin hisabi na takwas annaha tadfa'u khizi duniya. wato sarar da zumunta na ture ma mutum bakin ciki na duniya kaskancin duniya wulakancin duniya idan mutum na sarar da zumunta Allah ba zai baka shiga kaskanci da wulakanci irin abubuwan da suke faruwa ba sannan wataƙi masari asu tana kare mutum daga mummunan wato ma'afka irin miyagun haɗura suke ta samun mutum mutum ya shiga wannan musibar ya fita wannan duka in yana sadar da zumunta Allah yana kare shi sannan yayan uwa akwai hanyoyi da suke taimakawa wajen sadar da zumunta a gurguje na daga cikin wayannan hanyoyin wayanda za su taimaka mana wajen sadar da zumuntanmu akwai ziyaratul aqaribi wa ziyaratul aqarib wa tafaqqudu li ahwalihim mu dinga ziyarar junanmu mu dinga binciken halayen junanmu mu dinga tambayar junanmu ko da ta waya ne ko da ta waya ne duk ɗan lokaci bayan lokaci kowa na da number wani shi yasa cikin tsarin da za mu yi za a hito da tsarin kowa ya rubuta number waya shi kamin mu tashi wurin nan kowa ya samu number kowa yawwa kowa ya zan akwai number kowa ana kiran juna ana tattaunawa ana zumunci wannan yana daga cikin hanyoyin da suke taimakawa wajen sadar da zumunta abu na biyu daga cikin hanyoyin da suke taimakawa wajen sadar da zumunta musharakatuhum fil afrahi wal ahzan tarayya da juna a cikin abin wani ciki da abin bakin ciki wato ya zamana nan cikin mu duk wanda wani abin farin ciki ya sama to a je a taya shi murna kuma duk wanda wani abin bakin ciki ya sama a je a taya shi bakin ciki to wannan yana taimakawa kwarai da gaske wajen inganta zumunta abu na uku shine al-infaqu alaman wajabal infaqu alai wato ciyarwa suturtarwa ga wanda yake wajibi ka ciyar da shi ko ka suturtar da shi mun sani cikin uwa akwai wanda wajibinka na ka ciyar da shi kamar yanzu kananka kamar wanka wajibinka ne in bai da ka taimake shi dole ne ka ciyar da shi dole ka mai ka shayar da shi wanda bai da sutura dole ka mai sutura dan uwanka ka ba za ka fake da cewa to ayya an ka shi ya zauna ya ki shi karatu ko ya ki shi kaza ba duk bai zama hujja baka da wani hujja game da dan uwanka ka kawo dalili da wani abu ai an ce shi karatu amma ya ki shi karatu to ai ga matsalar da ya shiga nan to kai da Allah baka arziki karatu ya baka arziki ruhin asirin da Allah ma karatun ka ya baka to wannan kada mu shigo cikin masu wannan sannan na hudu daga cikin hanyoyin da suke taimakawa wato shine wato at-tasadduqu ala faqiruhum yin sadaka ga talakawansu wa kifayatuhum mastata'a bi dibin nafs da wadatar da su taimaka musu gwargwadon abin da muka iyawa gwargwadon wato abinda da mutum ka iya yi kuma cikin jin daɗin rayuwa wato a nan cikin ƙarin shawarwari da nake so in bayar mu yi ƙoƙari duk sadda wani abu ya samu wani cikin mu Ka zama na akwai wata hanya wadda za a bi a binciki ɗaiɗaikun waanda ka iyawa abin da mutum ka iya basuwa bisa ga jin daɗin rayuwa ta ba tare da yankewa ba ya bai ɗan abin nan komi zama ne kaɗan an ka ce an tara shi an bayar da hijimilla to waye baka jikokin marigayi galaudu sahabi sun ka haɗa sun ka baka abin nan komi zama ne kaɗan zai albarka mai tarin yawa sannan akwai taimaka ma juna sannan akwai taimaka ma wasu waɗanda ke buƙatar taimako wasu wurare da ake da cigaba har ƙungiyoyi akwai irin wannan taron namu mana kusan mutum ɗari wanda mun ka taru wannan wurin jikoki an ce su ɗari suke abinda muka kama jikokin shi mu ɗari maki cicicif to kun ga a ce jika ɗari ai ko wata masana'anta suna aika hawa. yawwa sannan na biyar isa ruhun ala rihin fil ihsani wal hidaya mu zama masu fifita junanmu wajen kyautatawa da kyauta ko kana son abu in ɗan uwanka na da bukata kai zan kana iya ban mishi wannan abun domin zumuncin da a tsakaninku sannan abu na shidda shine a tagafulu an zallatihim kau da kai daga kuskuren juna duk zamantakewa ta ana samun matsala kasancewa wani ya yi maka ba daidai ba ko wancan ta yi ma ba daidai ba ba shi ke nuna shi kenan a ruhi da juna ba a'a in mutum ya kuskure ya yi talallabiya a kau da kai a yahe mishi sannan wato na bakwai muqabalatu isa'atihim laka bil afu wal ihsan ka huskanci munana wadda yan uwanka kai maka ta hanyar yi musu rangwame da kuma kyautata musu na tara shine al mubadaratu ila sulhihim yin gaugawa wajen sulhun su wa qabulu a azarihim saboda haka nan in mun tashi kamin mu tashi cikin sauƙi a gaya mana duk wanda an ka san jika ne ga marigayi galaudu sahabi ba su da shiri da junansu ba za mu bar wannan garin ba sai an a haɗa mana cikin sirri ba nan za a waɗi ba ka kiraye mu daban ka haɗa mana cewa to tsakanin wane da wane ba su da shiri ba za mu bar wannan garin ba sai mun zauna mun sulhunta su shina daga cikin haƙƙin yan uwantaka don haka in wani abu ya taso aka fahimci wane da wane ba su da shiri ana iya faɗa ma juna ba zai mun taru ba duk mu duka ɗaiɗai mu nan akwai wakirci wane ya taso daga birnin kebbi wane ya taso daga zuru wane ya taso daga argungu wane ya taso daga ina a haɗa a je a isko shi a roƙe shi don girman allah su yi hankuri wa junansu kuma dole su su yi allah ya samu dace na goma eh, na eh, yawa na goma kenan addu'a lahum bi zahar al-gaibi yi ma yan uwa addu'a ba tare da sun san kane musu addu'a ba kowannen mu nan ya sani yana da haƙƙi ga dan wane ya masa addu'a dukkanin mu nan wanda ka san wani na cikin wata matsala ba tare da ka haɗa mai kana mai addu'a ba kai masa addu'a kun gane ko mu kuma mu dinga gaya ma junan mu in muna cikin matsala don Allah ina barin addu'a shi yasa yana daga cikin abin da ya kamata mu za akwai group na WhatsApp wanda aka group ne aka buɗa shi don ɗaya wannan ta inda za mu dinga jin matsalolin junan mu wani na gari kaza ya kwanta asibiti da bai da lahiya wani na gari kaza ya yi hadarin mota ya kare wani na gari kaza ya rasu ko ko dan wance ya rasu sai a ga yaya za a yi domin tattaunawa a ga cewa an samu wakilci na karshe wato shine adraru qadi'ur rahmi illolin yanke zumunta ku yi hankuri shi ma wannan a faɗe shi illolin da a tattara cikin yanke zumunta wato yana daga cikin illa yanke zumunta annahu murtakabul kabiratul ma'lu mal'unun fi kitabillah wato idan mutum na yanke zumunta ya ɗauki wata hanya ta janyo makansa la'anar Allah duk wanda ya ce wani na yanke zumunta da tsakanin mu da ni da kai to ya jawo ma kai na ɗiba albarkar ubangiji Allah zai tsine masa kuma duk wasu masu la'anta za su la'ance shi na biyu ya jama'a yana daga cikin illolin yanke zumunta akwai da'un anillahi azza wa jalla wato samun yankewa daga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana nisantar da kai daga rahamar Allah daga lokacin da ka ga da kai da dan uwanka kun in sa ka gaya mai maganganun da haka so waɗanda ran haka so ka faɗa min ka faɗa mai to ka sani daga lokacin kana nesa da rahamar ubangiji na uku annahu mahjubun anil janna wato yanki zumunta na sha makance mutum ga shiga aljanna kun karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la dakhulul jannata qadiur rahim me yanke zumunta bai shiga aljanna sannan na hudu shine wato ana haramta mutum samun falala irin wadda Allah subhanahu wataala yake basuwa ga bayi ne idan mutum yana yanke zumunta duk wata falalar ubangiji tana nisanta zuwa gare shi to yayin uwa a gurguje yan wa'annan abubuwa ina jin duk wanda ya jiya daga cikin mu yana da wata matsala da dan uwa nai ya ji tsoron Allah ya yi hattara da shi saboda haka ina kira gare mu baki daya Allah ya ba mu ikon kiyayewa kuma akwai dan uwa shi ma wanda zai dan kara muna ta aliki cikin abubuwan da na faɗa abin da na ambata muna Allah ya sa mu dace kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abubuwan da muka ambata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu